this relationship. Thank you, Mr. President, for what you have done to Nigerians.
Insha Allah. Kada aka shi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ni fa na fi son in rubutu dan dan an yi rubutun shine karatun zai fita muna da baiti biyu cikin tanazo ko to kafin mu ci gaba da karatunmu ga wani misali tukuna Ah, wanda shine zai kara haskaka mana karatun insha Allah subhanahu wa ta'ala التنازل idan muka ce a zunnu waya zunnani zaidan wa amran akhawaini ne mun san dama zanna tana da mutulai guda biyu ko kun ga wannan zaidan anan maf'ul ne na daya na azunnu kun gani wannan kuma atafi ne ma'tuf ne wannan mun bance nan ko sannan a hawaini a cikin jimlan maf'uli ne na biyu na azunnu maf'ul thani idan ka ce za ka zo da lamiri dole da zanto ya zama ya yi mutabaka da su waɗannan mafi'ulai guda biyu na azunnu misali a zunnu waya zunnani kun gane a zunnu waya zunnani sai ka zo da zai iyahu yanzu iyahu ɗin na ailami ne ko? wanda yake mutabaka da mene yake mutabaka da zaid to amma yanzu ku lura da kyau a nan shin an samu mutabaka tsakankanin maf'uli na farko da akhawani ko kuma lamiri idan zai koma zai koma ma duka guda biyu ne sunan matuf da matuf hale ne ko ko a zai kuma ma matuf ne matuf alaihi ne lamirin iyahu na zaidu ne ko ko na zaidu da amur ne to ai duk suna matsayin a a ma a a matuf ne da matuf alaihi babu wata baka ita kankaninsu ya kamata ya zanto a zunnu wa ya zunnani iyahuma ne haka iyahuma zaidan wa amran a kawaini wannan shi ne zai mutabaka kun banci wannan ko to shi ne a cikin baiti ibn malik ya ce mana wa azhirin wa azhirin yakun dhamirun khabara لغير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخاه زيدا وأمرا أخوين في ال- في الرخاء إذن آه نعم تو وأظهر أنم أصلي لم يمكن زوري شبا لميري متن ديبا إياه an yi idmari ko to ba zai zama mutabaka ba zai zama yayi mutabaka ba domin wannan lamirin iyahu din nan wannan shine al-mufassar shi kuma lamirin al-mufassar yana fassara waye zai yi mun fahimci wannan ko to anan inda ka zo da shi lamiri to ba zai mutabaka da mufassar ba yanzu abin da za ka yi sai ka share lamirinka sai ka mene sai ka izahari idmar ba kamar shi lamiri ba to yanzu izahari za ka yi sai ka kawo labzan musanna akha zaidan wa amran akhawaini to yanzu an dan mu samu mutabaka ai kaga wannan musanna ne bai mutabaka da su buga ba gida shi ne ma- shi ne ma'ana zai zama ka gani sosai kuwa shine sai ce wa azhirin ka bayyanar da suna in yakun damirin khabara idan lamiri ne zanto khabar ligairi ma yutabiqu al-mufassir mufassira ga abin da bai mutabaka da mufassir ba da akwai mufassir akwai mufassar shi lamirin da da a ce ka zo da shi zai zama zai zama mu- ah, mufassir zaidan kuma su maf'uli na farko zai zama mufassar na hawa misali a zunnu wa zunnani akha zaidan wa amran akhawaini fi rakha azunnu agaga fili mudari ne to zanna tana da maf'ulai ne ko to ina maf'ulanta nan kaga zaidan maf'ulinta ne akhawaini ma maf'ulinta ne to yanzu kana buƙatan kawo suna wanda zai mutabaka da mene zaidan da amran to inda za ka kawo shi lamiri zai zama iyaku ne to ba za ka kawo shi ba yanzu sai ka mene sai kawo suna zahiri da kuma sigan musanna shine zai mutabaka mutabaka da mene zaidan da kuma amran mun fahimce shi ko to kaga a wannan hali ba zai yi kai idmari ba dole ne kai izhari ma'ana ka bayyanar da sunan ka ka kawo suna zahiri a gurin al-maf'ul mutlaq al-maf'ul mutlaq idan ka ce المفعول المطلق ضربت زيدا ضربا شديدا yanzu kaga anan ضربت زيدا ضربا شديدا yanzu wannan zarban shine maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq me za ki ce mishi mut- mutlaq saboda shi ake tilakin sa ba ce maf'ul li ajalihi ba Mat- ma'ana ba kayyade shi ba a akan ce maf'ul bihi ba ce maf'ul mutlaq ba ba ce maf'ul fihi ba ko sai aka ce mishi maf'ul kawai shi kai to ya zama mutlaq kenan to yanzu darasinmu a nan shi ne a kan wannan mafi'ul mutlak shi mafi'ul mutlak ɗin nan ka ciro shi yanzu ka samu shi alif da lam addarbu ya dauka ko bai dauka ba ka kawo fi'ilinsa me fi'ilinsa daraba menene fi'ilin daraba yake kunshe da su fi'ilin daraba yana kunshe da hadas yana kunshe da hadas na farko kenan kuma yana kunshe da mene zamani domin ka ce to yanzu idan ka ce daraba zaidun amran kun ga dar ad-darbu yana kunshi da mene hadas ko na farko kenan sannan kuma na biyu yana kunshi da zamani amma zai aiko kaga fi'ili ya tazammanu shay'aini wa kuma hadas wa zaman mun fahimci shi ko to shi ko dar ad-darbu masdar ne ko ya tazammanu shay'an wahid kawai mene hadas gaira muktarin bi zamani yanzu idan za ka ce yadribuna kaga shi mana ya tazamman maza hadas tunda akwai motsi ko da zaman zaman din biyu ne ko akwai mene hal akwai mustaqbal hakan nan kai idan ka ce idrib yana kunshi da hadas da kuma zaman amma zaman din shi wani iri ne mustaqbal ne kawai gashi mun bance nan ko matalla to idan muka sake da zuwa ga masdar dinmu masdar shine asali kamar yadda zamu ji a gaba wayin kana akwai khilaf tsakankanin basara da kufa ne malam sai ce المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن to shi masdar ma za ya dullu alaihi innahu ya dullu alal ya tazamman ma ya tazamman alhadas fakat kawai gairi muktan bi zamani yana kunshe ne da musi kawai in ka ce daratul ardu dauratan dauratan motsi kawai ke nuna amma bai kunshe da mene zamani mun fahimci wannan ko kaga shi fili yana kunshe da mene to shi ko masdar in ka lura da kyau yana kunshe da abu ɗaya ne daga cikin abin da fili ke nunawa shine mene shine ma'ana baitinmu almasdaru ismin shi masdar suna ne masu zaman wanda yake nuni akan wani zamani kenan yana nuni akan mene hadath wanda yake hadathin nan min madalilai fi'il yana daga cikin abin da fi'ili ke nunawa ya fita ka amnin kamar lafazin amnin masdar ne ina fi'ilinsa amina ya fita بمثله بمثله فيل أو وصف نصب وكونه أصلا لذين انتخب هكذا لهذين انتخب تشي مصدر منين عامل ناشي معناه منين كما مصدر نصبه to masdar yakan zama mansubi ne da waɗannan abubuwa akan mishi nasba da masdari irinsa yanzu idan ka ce ajibtu min darbika zaidan shadidan ajibtu min darbika zaidan darban shadida ajibtu min darbika darb nan ai masdar ne ko yanzu da ya tashi ya yi aiki irin fi'ilinsa ko ai kamar ka ce ne adibtu ajibtu min mene annaka tadribu zaidan darban shadida so kun ga darban din nan shine yima zaidu nasba at the same time kuma yazo yi mu masdar nasba kashi to saboda haka masdar kan yi ma madan gunshi masdar nasba kaman adverb kan shiga ma adverb ko yawa very well adverb kan shiga ma adverb a no masdar ba su dole sai ya zo tanwini ba اسم فاعل سورة من كلمة كويس كذا Hmm?
تميل كميل اسم فاعل اسم مفعول سيسو سيسو زورة تميل e isim maful din da zai aiki kenan e zai zo سورة abin مشروع مباشرة e ai wannan kallon an mai jari an mai jarra ne إيش يسعى تشيشي abjittu min darbika zaidan darban shadidan ka gani yayi ma zaid nasba yayi ma wani masdari dan kunshi nasba to akan masdari kan yi ma masdari nasba yawwa amila amala fi'lihi haka nan kuma akan yi mas- akan yi ma masdari nasba da ismul fa'il misali ka ce ana daribun zaidan darban shadida kulun rikyar ana daribun nan ai ismul fa'il ne ko kun ga ismul fa'il yayi nasaba ga mene zaidu at the same time kuma yazo yi nasaba ga mene wani masdar irin shi to a shikenan shine wasfu ai wasfu ismul fa'il din ba akan samu masdari yi man dan uwan shi masdari nasaba ismul fa'il ma wasfu yakan yi man masdari nasaba kun fahimci nan ko to shine ke cewa bi mithlihi aw bi fi'li naw wasfin nusib sai ka ce nusiba ana yin ma masdari nasba bi mithlihi da masdari irinsa aw fi'lin ko ai ma masdari nasba da fi'ilin ko fi'ilin sa ya mishi nasba aw wasfin ko wasfu yanzu idan ka ce darabtu زيدا ضربا شديدا yanzu ba ga darban ba ba shi ne ba shi ne mazdadinmu ba me ya mishi nasu ba filin su gashi fili ne nan aiko nan fili ne na gashi nan mazdad ne nan kuma menene ya mishi nasu ba ismul fa'il wasf kenan nan kuma me ya mishi nasu ba fili irinsa so abubuwa uku na mu masdar nasu ba na farko fi'ilinsa na biyu kuma ismul fa'il wasfu na biyu kuma fa a na uku kuma fa fi'ilinsa shi ne malam sai ce nusiba an yi ma masdari nasaba bi mithli da masdari irinsa aw fi'ilin ko fi'ilinsa wa kaunuhu aslin li hadaini tukhib sai ka ce wani tukhiba wai shin masdari shine asali ko ko fi'ili shine asali to shine malamai suka karjiya ilimi amma wani tukhiba an zabi kaunuhu kasancewa masdar asalin ya zama asali ne li zaini li hadaini ga waɗannan ga mene wasfu da mene fi'il kun gano nan ko yawwa malamai ne suka yi ƙaru juna ilimi wai halin masdar aslu am au alfi'il hula aslu mutanen basra sun tafi akan almasdaru aslun li- aslun lil fi'il wal wasf kun gane ko aslun wal fi'il wal wasfu mushtaqan minhu kun fahimci wannan ko kuma wannan gaskiya shi ya fi ƙarfi waɗansu kuma sun tafi akan cewan kamar wannan mazhabin basriyun kenan da na faɗo mazhabin kufiyun kuma sun tafi cewa ina ai masdar wal ai alfi'lu wal aslu wal masdar mushtaqqun minhu ibn talha da waɗansu kuma sun tafi akan cewa ina kowanne asali ne to amma dai sahihi dai masdar wal aslu al masdar huwa aslu kulli shay'in to masdar ya kasu kashi nawa ne توكيد نو نو أن يبين أو عدد كسرت سيراتين زي- سير ذي رشد تم- مصدر يقص كشيكني المصدر ثلاثة أنواع كنغاني Allah yau fa na sai wannan makan fa amma na yi mamaki jiya kai wani shi dan sinkin da ke ciki na biyu wanda yake shiga ciki oh yakan ci gaba eh ai haf ne ake cinyewa ta nan gaba in aka juya haf da ya ce eh ai in ba za a wajen aikin ke ta asara sai da wani ce mana yanzu a masu bayan su tare ce ai ana juya haf ne ya ce kuma suka fahimta المبين لنوع الفعل لنوع الفعل أكوي المؤكد لل- لفعله أكوي كما المبين لعدد الفعل مصدر با nau'i uku ne akwai nau'in masdar wanda yake karfafa fi'ilinsa kamar idan ka ce darabtuhu darban kaga wannan yu'akkidu ma za an kawo masdar ne anan ga masdar ko litaukid ne kawai a kawo shi mun fahimci wannan ko madalla yanzu idan ka ce almubayin idan ka ce jalastu jilsatal mutawadi na zauna irin zama mai kaskan da kai yanzu wannan kana iya ai kana bayanin hai'a ne na zaman naka ko nau'i na zaman naka to kaga wannan jalastu jilsa nan jilsa ai masdar ne to yana bayani ne akan mene nau'il fi'il mun gane kamar idan ka ce nan kuma akaltu akalataini ba ga masdar ba to masdar anan yi bayyana ma za adadin fi'il yana bayanin adadin fi'il ne shine malam ibnu malik ke cewa tawkidin naunau an yubinu au adad to shi masdar yubinu tawkidan ya- yakan bayan bayyana da tawkidi ne wata akan zo da masdar domin a akkada a karfafa fi'ilinsa idza rujjatil ardu rajja wa basatil jibalu bassa inna ansha'na hunna insha'a kaga ana bayanin ana karfafa fi'ilin bayani aw nau'an sannan masdari kuma yuka akan zo da shi ya yi bayani mene nau'in fi'ili masdari kuma akan zo da shi ya bayani mene adadi kun ga sun fita ko kasirtu sayrataini wannan al-mubayyin limadha huna li nau'il fi'il sayr dhi rashad irin tafiyan mabucin shirya wani irin nau'in masdar ne nan kuma nan sirtu sirataini sirtu sayrataini sayrataini hadha naw'un min al-masdar alladhi yubayyinu adad al-fi'l sayr dhi rashad sayr anan yubayyinu madha naw' al-fi'l yana bayani irin nau'in fi'li ne ya fita wa qad yanubu ankuma alayhi dal kajidda kullal jiddi wafrahil jadal to akwai abin da ake ce mishi mayu nasu mayu ma yanubu manabal masdar wata ma'ana wa qad yanubu anhu ma dalla alaihi akwai wani lafazin da yakan zo ya kwafe makwafin masdar wanda yake nuni irin wanda yake nuni akan masdar din ka jidda kullal jiddi kun gani kullu nan sai ka ce mishi suna ne wanda yake bayanin wanda yake ya mayyama masdar fala tamilu kullal maili kun gani da lafazin kullu da ifrahil jazal domin ifra kai farin ciki ba a ce farhan ba sai aka ce mene aljazal jazal shi ma nau'in birni na farin ciki kun gane wannan wata akwai ma yuradiful masdar wa yanuba alaihi kaman jalistu kun gani in kai taukirin jalistu zaka ce mene jalistu julusan to sai ka cire julusan sai ka ce qidatan jalastu qidatan ko qu'udan kaga wannan na'ib ne an masdar ya zo ya mai masdar domin ai ku duba ana son in za ka yi amfani da masdar ne akka da fi'ilinsa to ka zo da irin fi'ilin ne irin nau'in harfan shi fi'ilinsa haka za ka zo da shi akaltu aklan jalastu jilsatan raja'atu ruju'an amma da ka ce raja'atu sai ka ce kahkara kahakara da rajatu har ba su yi da ni to kaga kahakara ya nubu anil mun fahimci shi ko to kaman akaltu kaman misali ka ce a darabtuhu ba'da darbi darabtuhu ba'da darbi na bugi shi wani sashi na duka to haka nan ma daga ciki lamirin shi kan lamirin masdari kan yakan mayama masdarin kaman darabtuhu zaidan darabtuhu zaidan ku duba darabtuhu darab darabtuhu zaidan kun ga zaidan anan okay kun ga darabtuhu zai zaidan kun ga wannan lamirin ya kafa makwabin masdar ne domin kaddara shi yadda yake asali shine darabtu darabtu darban zaidan kun gane sai aka ce wannan ai masdar ne ko sai aka cire ko kuma ka ce darabtu ad-darb darabtu darabtuhu ad-darba ga ai masdar ne a nan still to sai aka cire masdar din sai aka kame ni lamirin masdar din ya bi ta ko Gano wannan ai a cikin karatu.
eh Na ce gano shi a cikin karatu irin wannan ai a cikin ka- cikin sauki ko za ka gane shi ciki a hankali ai kulawa ne kawai darabtuhu wani lokaci kuma kan sami ismul ishara yanubu anil masdar ma yanubu anil masdar a yanzu ai zamani ne na google ka ka rubuta ma yanubu anil masdar za a yi ta kama ka su gasa nan kawai malam darabtuhu darban za kuma ka iya kawo darabtuhu zalika darb to kan ga zalika din nan ismul ishara ne ya maye masdari hmm eh mana sosai wa ma litamkidin fawahid abada wa sanni wajma ghayruhu wa afrida wa ma litamkidin ba mun ji nau'in taukidi nau'in masdar guda uku ne ba al masdar al muakkid li fi'lihi المصدر المبين لنوعه والمصدر المبين لعدد الفعل to wai zaka iya mai da su musanna da jam'i duka ko ko a'a shine sai ya ce wa ma li tawkidin kaga dukkan masdarin da yazo domin tawkidi fa wahid abada to shi ka zo da shi mufradi ne kawai دارت الأرض دورانا دورانا أكلته أكلا هذا أكلا مفرد كدور شي كو دومين يؤكد فعله كدور شي شي ده كدن شيني cewa ma da taukidin fawahid abada amma kaga idan ka zo da shi wanda ke bayanin nau'i sai kaman sirtu sirataini sairataini afwan sirtu sairataini kaga yana bayanin menene nan kaga yana bayanin adadi ko akaltu akalataini to duk wanda ba nau yana bayanin nau'il fi'il bane a yana bayanin yana tafidil fi'il bane to ne yake bayanin nau'il fi'il da kuma adadil fi'il shi zaka iya tasniyan sa kuma ka iya bai da shi jam'i darabtu darbataini darabtuhu darabatin sirtu sayran sirtu sayrai zaidin alhasan wal kabiha so sai mu tsane insha Allah Allah ka musu tashi wa hathu amilil muakkid imtana wa fi jaw wa fi siwahu li dalilin muttasa insha Allah Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu kai daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fito da mu kuskure ne ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk